Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan Mayun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. Wani sabon rahoto kwanan nan na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai shida ba suka mutu a lokacin da suke tsare hannun sojoji a arewacin Najeriya. Zaben shugaban kasa da aka yi a kasar Uganda ranar 18 ga watan Fabrairun wannan shekarar mai cike da takaddama ya sa babbar jam'iyyar adawa ta Forum for Democratic ta ce ita ma za ta rantsar da dan takararta Kizza keze Sannan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka ba ta samu nasara ba a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar West Virginia. To kungiyar kasa da kasa da ke yaki da matsalar cin hanci da rashawa ta Transparency International ta gudanar da wani taron yini guda kan yadda za su wato jama'a za su taimaka wajen yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa za a iya amfani da sabuwar fasaha sadarwa ta yin wannan fili ɗin mutane za su iya ba da bayani ɗin ba tare da za ku ji karashin bayanin sannan kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta ifman a najeriya ta ce wata hanya da za a iya magance matsalar man fetur a kasar ita ce amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani sabon rahoto kwanan na na kungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai shida ba suka mutu a lokacin da suke tsare hannun sojoji a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekarar nan. Ƙungiyar Amnesty International ta ce 'yan ƙananan yara na cikin mutane 149 ɗin da aka samu rahoton mutuwarsu a gidan yarin barikin giwa wani gawartaccen wajen tsare mutane a birnin maiduguri wanda kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka caccaka a baya a wannan barikin ne ake tsare waɗanda ake zaton 'yan boko haram ne ƙungiyar da ta yi sanadiyyar mutuwa kiyasin mutane dubu ashirin a arewa maso gabashin ƙasar cikin shekaru takwas A wata sanarwa, daraktan nazari ta ƙungiyar Amnesty International mai kula da harkokin nahiyar Afirka, Natnet Belay, ta ce ya zama dole a rufe wannan gidan yaron ba tare da bata lokaci ba haka kuma a saki duk waɗanda ke tsare ko kuma a kai su wasu wuraren sai dai rundunar sojan najeriya ta musanta wannan binciken da ƙungiyar amnesty ta yi Mai magana da yawon rundunar Rabi Abubakar ya ce sun ba jami'an kungiyar ta Amnesty International damar shiga barikin giwa da kuma wasu wuraren da ake tsare mutane a arewa maso gabashin Najeriya. a cikin shekarar da ta gabata haka kuma sun yi canje-canjen da wato canje-canjen da kungiyar ta ba su shawarar su yi rahoton na kungiyar amnesty wanda ya fito yau laraba ya faɗi cewa yanzu haka barikin giwa yana ɗauke da mutane 1,200 yawancinsu kuma a wajen samami aka kama su kuma suna tsare wato ba tare da an yi musu shari'a ba mutane 120 ɗin da ke tsare yanzu haka ƙananan yara ne zaben shugaban ƙasa da aka yi a uganda a ranar 18 ga watan fabrairun wannan shekara mai ciki da takaddama ya sa babbar jam'iyyar adawa ta forum for democratic change fdc a takaice sanar da cewa ita ma za ta rantsar da ɗan takara wato kiza besije gobe alhamis idan allah ya kai mu rana ɗaya da za a rantsar da shugaba yoweri museveni wani sabon wa'adin mulki museveni dai shi ke wato shugabancin ƙasar tun shekarar 1986 hukumar zaben uganda ta ce shugaba museveni ne ya lashe zaben da aka yi da kuri'u 61 cikin 100 amma basije dan takarar jam'iyyar fdc ya hakikanci akan cewa lallai shi ya lashe zaben inda ya sami kuri'u 52 cikin 100 Basije dai yana ta fafutukar nuna rashin cancantar shugaba Museveni a matsayin shugaban ƙasa. Gwamnatin Uganda ta hana kafafen yada labaran ƙasar ɗaukar duk wani abu da jam'iyyar FDC za ta yi. Matar Basije Winnie biyamima ta kira muryar Amurka daga Kigali a Rwanda. inda take halarta wani taron koli akan tattalin arziki ta faɗi cewar an baza sojoji a ko'ina a kampala babban birnin ƙasar ta kara da cewa an girke jami'an tsaro a gidajen mukarraban jam'iyyar ta adawa ciki har da gidan basijiye Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta tanadi shirin haɓaka tattalin arzikin garuruwan Amurka da ke sarrafa gawayen kwal, shirin da za ta kashe wa dala biliyan 30 amma masu kaɗa kura'a a jihar West Virginia, jiha ta biyu a ƙasar da ke sarrafa gawayen sun yi ko'in kula da wannan zancen. tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka bata samu nasara ba a zaben fidda gwanin da jam'iyyar democrat ta yi a jiya talata yayin da attajiri Donald Trump shi kuma ya samu nasara a zaben jam'iyyar Republican wanda aka yi. Trump wanda ya yi alkawarin maido da ayyukan sarrafa gawayen kwal ya samu nasarar kuri'u kusan riɓi biyu da Clinton ta sha samu akan Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont. Patrick Hickey, mataimakin malamin makaranta ne a jami'ar West Virginia ɓangaren koyar da siyasa. ya faɗawa muryar Amurka cewa wannan sakamakon zai kasance kusan ɗaya da wanda za a gani a watan Nuwamba in Allah ya kai mu. Lokacin da yake sa ran Trump zai samu cikakken goyon baya a jihohin Amurka guda hamsin. Sakamakon jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa kuri'a a jiya Talata ya nuna cewa babbar damuwar mutanen jihar West Virginia ita ce batun tattalin arziki. Tun daga shekarar 1996 lokacin da mai gidan Miss Clinton Bill ya samu galaba a kan Bob Dole a sauƙaƙe, 'yan jam'iyyar Democrat ba su taɓaka abin kirki ba a jihar ta West Virginia. A wancan zaben da aka yi, Dole ya samu kuri'u 37 cikin 100. A shekarar 2012 sai aka samu sauyi inda shugaba Obama ya samu kuri'u kashi 36 cikin 100, shi kuma abokin takararsa Mitt Romney ya samu galaba a kansa a jihar ta West Virginia. wani bam a mota ya fashe a wata kasuwa a unguwar 'yan shiya da ke arewacin bagdaza yau laraba inda mutane akalla hamsin suka mutu fashewar bam din ya taba kasuwar birnin sadr da safiyar yau lokacin da ake ta hada-hadar cin kasuwa jami'an kiwon lafiya da na tsaro sun nuna damuwarsu akan cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya karu domin akalla mutane arba'in su samu raunuka a harin da aka kai haka kuma motoci da dama da kuma gidaje sun rushe a cewar jami'an ba tare da bata lokaci ba dai kungiyar isis suka ɗauki alhakin kai wannan hari yan kungiyar sunni sun sha kai hare-hare makamantan wannan a bagadaza musamman ma a wuraren da yan shi'a suka fi yawa yan isis din sun ce dan kuna bakin wake ne ya kai harin amma jami'an iraki sun karita zancen. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu fara rahotannin namu daga najeriya inda kungiyar nan ta kasa da kasa da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ta transparency international ta gudanar da wani taron yini guda inda ta wayar da kan jama'a wato kan irin rawar da za su taka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa wakilin murya amurka madina dauda na dauke da wannan rahoton waɗannan kungiyoyi da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa na ganin in al'ummar najeriya sun samu amincewa da shugabanninsu da a halin yanzu ke ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa to ya zama wajibi a gare su su taka rawa wajen marawa shugabannin baya domin ƙasa ta gyaru dalilin da ya sa transparency international gudanar da wannan taro samuel kaninda shine jami'in ƙungiyar transparency international mai kula da shiyar afirka ta yamma it's uh, for a number of reasons one dialogues are the way in which we believe that we can bring all sectors of society, stakeholders to discuss best ways of addressing corruption. Samuel Kininda ya ce akwai dalilai da dama da suka samu yin wannan taro. Mun yi imanin ta hanyar tattaunawa ne za mu jawo hankalin al'umma domin duba hanyoyi da suka fi dacewa domin mu shawo kan cin hanci da rashawa shi yasa muka haɗa kan hukumomi domin karfafa musu gwiwa wanda yin haka zai sa mu samu karfafa wa al'umman ƙasa gwiwa domin su taya shugabannin su yaƙi da cin hanci da rashawa ɗaya cikin waɗanda suka halarci taron kuma tsohon shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a najeriya buhari bello ya ce dole ne 'yan ƙasa da ke shugabantan hukumomin cin hanci da rashawa su yi hoɓɓasa wajen taimakon shugabanninsu idan ana son ƙasa ta ci gaba su efcc icpc kwada da dai sauran waɗannan jami'un ya kamata su yi gargaɗi da wayewa mutane kai ga irin wannan abubuwa wanda ake cewa na publicity da kuma education a masu gargadi a rinka sawa a rediyo ne television ne a kan titi ne a rubuce a poster social media ne ko ina da sauransu sannan kuma wannan eh, eh, annobar ya kamata tun makaranta tun daga primary school secondary school university yanzu cewa akwai a cikin curricula a cikin tsarin darasin da za a rinka gona ma yara a kashi saboda abin daga cikin kai ne wanda muke cewa attitudinal change saboda mutane sun cewa fa wannan ga illar wannan abun ga rashin kyansa ga abin da yake kawowa kuma kowa ya sani ma ko a um, masallaci da coci su ma za su bi gargadin saboda kowa san cewa harkar cin hanci da rashawa Allah ya hana wannan abu shi ma shugaban kungiyar sislak malam yunusa zakari ya'u ya ce wata hanya da za a bi wajen yin yekuwa idan an ga ana cin hanci da rashawa ita ce yin wani dandali na musamman kamar ne da sona ya kamata a ce fili ne wannan kowa da kowa zai san wannan irin bayani aka jefa a cikin waɗannan kuma za a iya amfani da sabuwar fasahar sadarwa ta yin wannan fili ɗin mutane za su iya ba da bayani ɗin ba tare da waɗanne suke yin waɗannan almabazarancin sun san wane ne ya ba da wannan bayanan game da su ba ƙungiyar transparency international ta ce mutane 55 a najeriya sun saci kuɗi wuri na gugan wuri har naira tiriliyan ɗaya da biliyan dubu ɗari wanda ya sa najeriya ta kasance ƙasa ta 136 daga cikin ƙasashe 168 waɗanda aka ƙiyasta suna da matsalar ɗabi'un cin hanci da rashawa ko da yake a yanzu ta cimma kashi 26 a nasarar yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida madina dauda to har yanzu dai muna najeriya inda kungiyar dalalan fetur mai zaman kanta wato ipman ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta karkata akalar sayan mai zuwa wasu kasashe waɗanda za su iya baiwa najeriya man fetur ko da a bashi ne jami'in bin diddigin hada-hadar kudaden kungiyar yakubu fulka ne ya bayyana hakan a wata hira da suka yi da abokin aikinmu wato sarfil Hashim gumel amma ya fara ne da bayani kan halin da ake ciki game da matsalar ta karancin man fetur me ake ciki game da mai yanzu a najeriya to gaskiya magana najeriya ba mai a najeriya duk najeriya a kididdiga nasu nnpc suka ce muna shan miliyan 45 kowane rana to in duk refinery guda biyu a fatakot daya wari daya kaduna suna aiki ma miliyan goma ne za su bayar kaga ba miliyan 35 to wannan kaga matsala babba ne shi minista sabo ta ina ake samu sauran talatin din to dama lokacin gwamnati na da an bar abubuwan da aka sa wannan tallafin da ake bayar wannan mai kowa ya yi abin da ya ga dama ana shigo da mai din to yanzu da aka hana almunda hana da meme shi minista ya gagara ya gaya shugaban kasa gaskiya to menene gaskiyar lamarin to gaskiyar lamari ga shi refinery ba za su ba mu abin da za mu yi amfani da shi ba gwamnati dama muna ba shugaban kasa shawara ya je wani kasa musamman kamar saudiya ga mai ya faɗi a duniya ya yi odan mai daidai wanda zai ishe mu kasa na san saudiya ko ba shi za ta ba najeriya in aka ba da misali ko lita miliyan 35 ɗin kowane rana a jiya budgetin yadda za a kawo to kaga an samu sauki amma duniya gaba da mai ta faɗi amma najeriya ba mai ni kanan da nake gaya maka shi na biyan mai ya kai wata hudu ban ɗauke ta ba a nan lagos motocinmu sun kusa wata hudu ko biyar biyar ba mai amma sai su suna maganan cewa wai an ɗauki mai an yi dabashin an yi karkata to mai nan wanda ya ɗauka akwai sunan shi nan ban mota akwai wanda ya loda akwai da kamfanin to gwamnati ya je mana kama wanda ya yi wannan ko duk wahalan mai nan kawai mai ana bayarwa ne to ba mai ne shine gaskiyar magana haka al'ummar najeriya da dama na ganin cewar ku bata da wani amfani ga talakan kasa me za ka ce dangane da wannan magana a gaskiya an suka yi haka ba su kyauta mana ba mu masu gidajen man kanmu kowa yana yakin misali kauye nawa ba lakal gamman ba fulka muna da gidajen mai ya kai goma sha biyar ai ba gwamnati ya gina ba mu muka ginawa talakawa ya kamata talagawa ta su yaba mana wannan mai mu fa kashi muke sayar da kuɗi mu ba bashi ba ne. su mejo nan a wando total meme da su mega ba shi ne suke ɗauka mai amma mu da kuɗin mu muke saya da kuɗin mu ma mun je mu saya ba mu samu mai ba jami'in diddigin wato hada-hadar kudaden kungiyar ipman kenan yakubu fulka dimka a tattauna wasu da sarfil hashin gumel to a can kasar kamaru kuwa yau aka kammala wani taron karawa juna sani na limaman kasar kan yadda za a magance matsalar daukan tsatsauran ra'ayi musamman ma a tsakanin matasa ga wakilin murya amurka muhammad awal garba da karin bayani daga birnin duwala Yau ne aka kammala taron wa juna sani na kwanaki biyu wanda ƙungiyar limaman kasar jamhuriyar Kamaru suke gudanarwa a fadan kasar Yawunde. Jandawalin taron da yi domin ganin yadda yanzu haka ƙasashen duniya suke fama da harare na 'yan ta'adda wanda suke fakewa da sunan addinin musulunci. Ita ma kasar ta jamhuriyar Kamaru ta tsinci kanta a cikin wannan halin musamman ma ta arewacin kasar anda suka yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya inda 'yan ta'addan Boko Haram da dakarun ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke kai ruwa rana shine kungiyar sidimu ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen wayar da kan limaman ƙasar domin yin addu'a da ma nuna wa al'umman da suke jagoranta mahimmancin zaman lafiya kamar yadda addinin musulunci ya tanadar limamin jihar yamma na ƙasar ta jamhuriyar kamaru wato birnin bafusam shak haruna abdullahi ya yi mini ƙarin bayani na irin ci gaba da suka samu a yayin da suka halicci wannan taron wannan taron taro a birnin yawunde shi shugaban kungiya ya duba ya ga abubuwan da ake faɗa game da musulmai batun 'yan ta'adda masu neman rusa ƙasashe saboda haka ne ya taro limamai su ma su zo su ba da nasu ainihin taimakon da suke ganin za su yi akan eh, a sha kan wannan abin ɗin ya zamana dai an samu zaman lafiya. a ƙasa gaba ɗaya da duk inda fitintinu suke. Shi ma babban limamin jihar Arewan Yamma wato birnin Baminda Sheikh Tukur ya yaba da taron da ƙungiyar limaman suka gudanar ga abin da ya ce. To a yanzu haka nan musulmai da kirista ba su da wani matsala. Muna nan zaune lafiya kuma duk abin da mu muke yi suna mutunta mu. Haka ne mu ma muna mutunta su akan yanda a kewa da muke tare da su a yanzu haka nan ba mu da wani problem da su akwai ma wani lokaci da in za a yi wani taro za a kira limamai za a kira pastaye a yi addu'a na zaman lafiya a ƙasa don haka mu ba mu da wani matsala tsakanin mu. Shugaban ƙungiyar limaman na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Dr. Musa Umaru ya yi bawa dukkanin limaman ƙasar na amsa kira da suka yi domin a gudu tare kuma a tsira tare. Muna fata dai zamanto kowa yana taimakawa na zaman lafiya da ake yana cin wanda suke batawa. Kuma dai abin da za a yi kasan mutum mutum ne. Muna fata dai duk abin da muka yi Allah zai karbi addu'ar mu kuma zai dada shirya tafiyar mu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru mu haye jirgin sama sai Kamaru su ma ya'ya ne a hararu mana'imta ne a madalla gaida muhammad awal garba to yanzu na cewa karfe goma sha 11 na safe ne da minti 18 amma fa a nan washington dc inda yanayi ya kai wato maki 69 a ma'aunin celsius yanzu kuma ga ladan ibrahim ayawa da shirinmu na gaba imma ba ta garago jama'a barkanmu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da dr nasir mai nasara dan asalin jamhuriyar niger amma mazauni kasar canada a birnin ottawa a cikin shirin da ya gabata dakta zai fara muna bayani ne akan wuya ko rashin wuyan samun aiki a kasar canada eh, wuyan shi kamar tana yiwa in ka zo harkokin duniya su dame ka sai ka kasa ba da hankali bisa abin da ka zo ne ba. Mm. ka gani mutane tsamani suke zaman amerika ko amerika ko nan kanada kaman abin sauki gare shi eh. shi ko ka gani ko allah kaɗai sun da yadda abin ba ba shi da sauki yadda ake tsammani wannan shine da wuyan shi za a ce ne rishin wuyan shi rishin wuyan shi mutumin da ya shirya ya bar garin su don son kan shi kamar yana da wani shiri daman da ya yi tunda ba ɗaya ne ba kamar mutumin da za a ce an kora ko kuwa mutumin da ya yi gudu ne ka fahimta mm. tunda dai in dai har niyya ne kai ka shirya ka ce ga inda za ka je eh, kamar kasance ake ba eh, eh, abin da za ka je nema mm, ya yi kwa sa ka ya bauta ciwo ya bauta ciwo to mm. haka ne to shi ne yake sa abin kamar yake zuwa da rangome tunda dai daman ka san ka zo akwai abubuwa da ya kamata tun da hwari a ce ka tsaya bisan su eh. Eh, to wannan shi ne na hwari mm. yanzu na zamanto aiki ka gani eh, akwai matsala guda kamar yanzu ni nan a nan nike shekara tara amma kowace shekara yana kamar wata biyu wata uku a afirka yana ba da karatu a university kamar a niger a burkina a senegal duka ina zuwa ina ba da karatu to wace ɗaukar wannan ɗaunin ta iya naka da wannan karatun da kake ba ita gwamnati makarantar jami'ar ottawa ce ko ko su makarantun da kake zuwa yawa to hwani eh, eh, eh, biyu ne mm. kamar hwani na hwari na mu da kamar budget kimu na research kamar da za a yi kamar da mu kamar da za ka je dai kamar ka yi neman karatu ka yi research kamar ka je ka yi hoto eh, eh, na musamman haka eh haka ne mm. wannan to shi cikin kuɗi na general man eh, shi ne nike doka don in tafi kamsa in na can ina aiki kuma ina ba da karatu a waɗannan kasashen kenan wannan kasashen wannan shi ne mahajji yawon shi kamar yanzu in baka misali kaga tun da aka yi a niger eh, a economics inda ne karatu eh. Eh, a bare ne na ake ta ɗan niger ya yi defense kin doctorate kin shi a ƙasar niger ma akwai niger da dama wanda suke da doctorate amma ƙasashen waje suke zuwa ka gani bara muka shirya wata defense nan ta digiri uku doctorate a kasar eh. Niger ma wannan ita ce ta hwari a kawo aka yi ta. Ni ne na ka jagoranci eh na jagorancin eh, digirin da yayi ka gani wannan a cikin kudin da nike da a nan dan in yi eh, neman sani a ne na ɗauka na tafi wannan ne na hware na biyu kuma wansu kamar central bank a dakar Eh, babban bankin kasa kenan eh, babban bankin kasa in suna da kama wasu harkoki su sai su jagorance mu kuma su suke biyan komi kamar irin haka ne wato sai su kira ku taro ku eh, tattauna akan abubuwan da ya shahi harkokin kuɗi na ƙasan haka ne sai su biya ku sai sai su ne suke biyan kamar kuɗin jirgi kuɗin zama kumi da kumi ke eh, barewa. sa'ilin da ka shigo duk da yake ka zo da ka shiga watawa karatu ya saukin samun karatu yake a wurin samun shiga jami'a musamman kila ce ko kuɗin makaranta ko kuma ganin cewa kai daga wata ƙasa ka zo. Eh, to eh, shi ma wannan akwai kashi biyu kasan kamar yanzu ni da na zo nan kamar ina iya cewa eh, kwarai kwani ni ina da eh, mutum ne mai sa'a kuma Allah ya taimaka mini mm. abin bai yi ba wuya kwarai a university anan da na samu aiki amma ina ganin akwai uwanmu da dama wanda in suka zo abin kamar ba sa samun aikin kamar yadda ya kamata ko a lokacin da ya kamata don shi ne eh, na ce zan ɗauki abin da ni na yi dan wuce kaman kowa haka ne abin kaman zai zo da dan kuskure hmm. eh, ni allah yana gani na samu saukin abin amma abin bashi da sauki ah, ga mutane da dama inda ka gane ko in ka zo nan yadda ka hudi kasan san system kin ba ɗaya bane ba eh, eh, tsarin ba ɗaya bane ba hmm. na warin ka gani ko harcen ba ɗaya bane ba na biyun kamar mu nan a university sai muna rubuta takarda muna eh, rubuta a jarida sai kana abu da dama da mutane su san da aikin da kake ko karatun da zaka bada ba karanta ba kai abinda wani yayi abinda kai da kanka kai kuma kake rabawa da mutane da mm. gani shi ne yake bambanta karatun fan eh, gida da na nan kasan eh, turai da eh, nan abin da kai ka sani ne da kanka ba abin da wani ya yi ba ne ka karanta ah, ah. abin da kai ka samar da kanka ne ka ne haka ne idan daga digiri na biyu zuwa uku kamar doctorate Eh, abin da kai ne kake karantarsuwa mutane su ga yadda kai yadda su ma suke iya kamar su kara su suke iya sakeya eh, haka ne to in ka kwatanta da shi irin wannan karatun wanda kai nan da wanda kai gida da farko wane shi sauki kenan masu aure ya lokaci ma ya muna halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba yadda dr nasa zai ba mu bayanin bambancin karatun kasar kanada da gida afirka yanzu a madadin bakon namu da julie gresham wata ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah kuma da yanzu kuma ga abubakar junaidu dauke da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel za mu fara da sakon lawal sani na kawo da wurani ka ce bayyana kasar najeriya a kasashe na gaba-gaba a harkar cin hanci da rashawa a duniya da prime minister birtaniya david cameron ya yi a daidai wannan lokaci tabkar cin fuska ne domin matsalar cin hanci da rashawa ta ragu ainin a najeriya a halin yanzu duba da irin kokarin da shugaba muhammadu buhari ke yi wajen da wannan badakala zuwa ga sashen hausa na muryar amurka a gaskiya kamata ya shugaba buhari ya wa taron yaƙi da cin hanci da rashawa da yanzu yake halarta a ƙasar birtaniya domin nuna bacin ransa ga kalaman firaministan kasar wato david cameron hakika wannan kalami na cin fuska ne ga al'ummar najeriya sako daga muhammadu salihu kauran namo da jihar zamfara ta gaba ta fito ne daga sade sa'idu daura da alhaji zubairu ka zauri kuka ce kalaman da david cameron ya yi a kan najeriya tafkar cin fuska ne ganin yadda najeriya ta hau turbar kakkaɓe cin hanci da rashawa a ƙasar amma shi buhari walki daidai ugun kowa ne idan baki ya san abin da zai faɗi a bai san abin da za a maida masa ba da ƙarshe sai wata fito daga nura bello darada kasad gusau ɗan kishin ƙasa kace assalamu alaikum voa don allah ku faɗa wa ministan matasa da wasanni cewa ya kamata a zakulo matasa daga kowane sashe na najeriya don koya musu sana'o'in hannu wanda za su yi dogaro da shi ganin cewa gwamnati ta ware naira biliyan 250 domin inganta rayuwar matasar kasar yanzu kuma sai labarai a takaice rahoto kwanan nan da kungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai shida ba suka mutu a lokacin da suke tsare hannun sojoji a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekarar nan. Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce 'yan ƙananan yara na cikin mutane 149 waɗanda suka wato wanda aka samu rahoton mutuwarsu a gidan yaron barikin giwa. wani gawurtaccen wajen tsare mutane a birnin maiduguri wanda kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka caccaka a baya zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 18 ga watan fabrairun wannan shekarar mai cike da takaddama ya sa babbar jam'iyyar adawa ta forum for democratic change fdc a takaici sanar da cewa ita ma za ta rantsar da ɗan takararta wato kezza basiji gobe alhamis in allah ya kai mu rana ɗaya da za a rantsar da shugaba yoweri museveni wani sabon wa'adin mulki. Musa Bene dai ne ke shugabancin ƙasar tun shekarar 1986. 'Yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta tanadi shirin haɓaka tattalin arzikin garuruwan Amurka da ke sarrafa gawayin kwal. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu wannan lokaci amma za mu sake dawowa an jima da izinin Allah. amma bari mu mika sakon ta'aziyya ga wakilin Muhammad Salisu Rabiu saboda rasuwar kakarsa Hajiya Fatima Gwadabe wacce Allah ya rasuwa tana mai shekaru 107 da fatan Allah ya jikanta. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lewis Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Mr. Aiden. Mahmud Lalu ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi.